وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daidai ko biyu ga watan takwas watan sha'aban daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa Ah, kamar dai yadda aka yi maganan ƙa'idojin fa'idanta da alkur'ani ko ya kasance akwai mu'assir bayan mu'assir akwai almahallu alƙabilu sannan akwai ashiru bayan sa intifa ulmana in aka samu wa'innan guda hudu hasalal atharu wa huwa al wa mun tafi da nisa amma ina jin inda za mu ta tashi sun ma'ada ku? ma'ana layi na kudi ne da Allah kudi ne ma'ana layi yi. da uha da wata rukuhu irmuhu wara a zahuriku sun ma'ada subhanahu ila ta ƙaririn mi'adi sa'an nan Allah ta baraka wa ta'ala ya dawo yana mai tabbatar da dawowa dawowa a dawowa bayan an mutu bi ƙaulihi a fa'ayina bil khalqil awwal shin mun kasa halittan farko ba mu kasa ba yadda muka yi halitta ta farko haka halitta ta biyu ma za mu dawo da ita to nan kamar yadda aka yi wa wasu tsokace ko ma'anar ayyu ko kuma kuka ce ma'anar ayyi ko ayyu ma'anar ayyi ala ayyati halin to mu je kalu akan ce li kulli aji ajiza an shay ayya bihi fulan wane ya kasa duk abin da mutum ya ja yake ƙoƙarin ya aikata in ya kasa akan ce ayiya ayiya bihi fulan kaza ya gagarewa ne bi ainihin ba eh, ayya bi eh, rediyon kan ita ce take wannan guri ayya bihi hmm? ah, rediyo ne gaban na jin shi ayya bihi fulanun bi hadal amri Ka na shahiru. A yi ubiyar amirin mu kama, a yadda bai zati hal hamama. A larabaa kan ja sun kasa lamaransu, suna sun kasa. Kama a yi yalɗa bai kenan, kama yadda kurciya ta rasa yadda za ta yi da kwanta. Hamama kurciya ta yadda za ta yi da kwanta. to wannan mm, kenan dai kasawa ba gajiya ba ne ba mana kasawa ya kasa yi ah, ga shi nan dai wa min qawluhu ta'ala wa lam ya'ya bi khalqihinna tunda magana ayya ne bai kasa halitta wa lam ya'ya bai gaji ba ta dalilin halitta su قال ابن عباس رضي الله yuridu afa shin shi mun kasa Allah baka kasa ba kadhalika qala muqatil qultu hadha qawlu ibn al-qayyim al-jawziyy rahimahullah hadha tafsirun yulazimu al-lafza wannan tafsiri ne yana liƙe da kalimar wa ha. a'ammu min dalika ayya ta fi karfin wannan kakan samu kalma tana lode da abubuwa ta ba da ma'anan kaza akwai ma'ana kaza akwai ma'ana kaza wannan kalma ta wuce gazawa kawai fa al'araba ta Kulu, larabawa a maganan ta takan ce ayani an a'arifa kaza wa ayitu bihi a ayani an ka sanin kaza ya gagare ni wa ayitu bihi na kasa shi kaga ba gajiya ne ba ko abu ne ya gagari mutum gaba daya kayi gashi da karfinka da komai sau nawa za ka karanta ibara ka je ka dawo ka je tagga fassarar ka gane amma yadda za ka gano mai ake nufi ka kasa haza a ayaka ko saboda haka nan nan musamman ɗaliban za su gane wannan wajen darasi za ka ji kaga darasi a gare ka wa ha, a a'ammu min dalika a na da ba da yawa ko idan lam ta tadi li wajhihi idan baka gano fiskarsa ba walam taqdir ala ba baka samu daman saninsa ba wata hasilihi ko da kulla abu ai kakan ƙara kulla abu kakan kasa kullawa aka kawo maka rediyo ka kasa ta da shi ko za su fi ka ga nan dai komai gashi nan abu dai gashi ka jangwale nan ka jangwale nan ka haɗa ya ki ka jangwale nan me za a ce a ayaka hmm? ko a yi ta bihi a ayaka kaza wanda gashi ba gajiya kai ba da kanka ka kuma kana kallon abu dole sai ido a ayyaka kenan fatakulu ko eh, kakance a ayani dawa uka maganin ka ya gagare ni kai likita ne kenan kai allura bata yi ba aka auna jini da fitsari bai yi ba ka computer kwamfuta ba ta yi ba aka ɗauki hoto aka ɗauki waye ka rasa kai do ka tafi gida maganin ka ya gagare ne ka gaba gajiya kai ba gagaran kai. a ayani dawa uka idan lam tahtadi lahu wa lam taqif alaihi idan ba ka shirya ga wannan maganin ba kuma Allah bai kai ka ka fahimci wannan maganin ba ولازم هذا ma'ana العجز lazimin abun da biyo wannan magana kasawa kasawa an wal baitu alladhi istashhadu bihi baiti can da suka yi hujja da shi na larabawa shahidu li hada al ma'na tunda dama alqur'ani in ka da za zaka sai dai ka dawo larabci li'annahu qur'anun arabiy fa hamamata ba ku ce aka yi magana ba waye rike baiti na ba da kwadai na ga ayi da sarari ayu ayu bi amrihim kama ayat bi baidati hal hamamatu Ku? a ayat bi baidati hal hamama nan haka an kokarta amma nan haka ba yi ba ai sai da aka kuma ma ba na ganin ku sosai wa ai sani ko kuna dai kawai na'am to ala ayyati halin na'am ya ce baitin yayi daidai domin ita wannan kurciya ba kasa aihuwar ta ba kwanne ya gagare ta yadda za ta tsare fa innal hamamata ita kurciya lam ta'ajiz an baidatiha ai ta kasa da kwanta ba ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيد أين ترمي بالبيضة أبن ديقا غريتا إن ذات يقوي أين ذات أجيبون kila in ka tuna a gida in kurciya za ta wura ta shiga nan ta fita nan ta gangara nan ta leka nan ko tsuntsu in yana shirin zai yi kwai ikon Allah ya san lokaci ya kusa ya yi sheka ta shiga nan ta shiga nan to ƙarshen ta in sabon aihuwa ce ma sabon kira ta yadda shi a tsakiya idan aradat an da aina tarmi bil baidati fahiya ta duru tana zaga wata juru ta shiga nan ta shiga nan wata rana ka zo ba ka tsaki saman masallacin na ka gaida kurace kan yi suna yawo suna yawo hatta tarmi biha Faiza idza a ayaha an fi zaha in ta haife shi ta kan kasa gadin kwan wato di'uha hatta la nalu ta ɓoye ta hatta inda ba za a ɗauke mata kwan ba kazo suna kallo in ta yi kwan suwa <laughs> suna kallo akwai lokacin da ake ebe masarar nan wani yaro ya lake ashe wata kurciya suka gani suke so su kama ya e, e kama bai da lahiya ya laɓe aka sakwai gasa kwashe wacce wata kurciya ce so ya ɗauke ta ya ganta tana kwance na kora su na rarrashe su suka tafiya ba suka ta wata kwanan aka waye gari sun ɗauke ta fahiya tanquluha min makanin ila makanin ma'ana tunda ta kasa ta dinga ɗaukan kwan daga nan zuwa can وتهار ترود أين تجعل مقرها kaga a'aya ha kenan ya yi daidai da wannan kama a'ayar bai zato hal hamamatu kama huwa halu man ayya bi amrihi kama halin wanda ya kasa lamarinsa falam dari, min aina ya kasu lahu wa min aina ya atihi to kaga can kina ce ai me aina bil khalqil awwal ko afa aina ne ko fa aina fa ne makoi fa wa laysa al muradu bil i'ya'i fi hadhihi al aya ba ana nufin i'ya na wannan aya at-ta'abu ala ya gaji ba ma'ana halittan ta gagare shi a ce ya kasa ya rasa yadda zai yi akwai ya kasa yi akwai kuma inda ya gaji mal farko bai na kuma wannan ya gaji ne ya gaji ya saki da kansa ba ya kasa wancan ku bai gaji ba bai komai ba ya kasa ba akwai bambanci ba yau ya gaji ne kila gobe da wai ko shi ko wancan abin ya gagare shi ga lokaci ina da shi ga ina kallon abin amma ka ke kallon abin ayya kenan to wannan a wannan aya wacce ce ma'anan a ciki na kasawa na gajiya ne ko ko na kasawa ne na kasawa ne ce a fa'ayina bil khalqil awwal kai bakin da an ga aya a fa'ayina ne bil khalqil awwal to wanne ne a ciki a wannan ayan na ba na gajiya ba ba na gajiya ne ba ga halitta a ce za ta gagare shi yiwuwa shin ya kasa yin ta farko har da zai kasa a wannan tunda na farko ya hada ya mulmula mutum ya jera ya sa masa da ya tashi to shi ne bayan ya narke ya sake kaza ya sake dawo da shi ba shi wahala wani littafi ne muka yi maganin halittar adamu kwanan nan na ga tafsiri ne ko tafsiri ne ma khalaqta bi yadayya ko tafsiri ne inda Allah ne tabaraka wa ta'ala ya mulmula dan adam da kanshi da hannayensa ya ce ya ce mala'iku zan yi mutum na yi shi na gama bashar idan na yi shi na gama kai masa sujada ya kwaci gaba da yi mala'iku na kallon yadda ake aka gama aka sa masa dai sai ga dan adam ya miƙe suka faɗi suka yi sujada to kaga bil khalqi ya kasa yin wancan na farko da yace zai ya kasa kaga bai kasa ba afa ayina bil khalqi awwal da nace zan yi dan adam a farko na kasa banka to yaya za a nabi ga gare ni ai wanda iya yin wancan na farko bai yi ayyu ba lam ya aya ko bi khalqi idan kadalika qadiru eh eh yawa saboda haka nan Allah zai ta da shi ko don haka ma'anan wannan aya ayyu wannan ba na gajiya ne ba ayyu na kasawa ne walaysa al-muradu bil i'ya'i fil ayati ko at-ta'at ba na gajiya ne ba amma ana iya fassara kalman da gajiya amma wannan ba na gajiya ne ba kama ya zannuhu man lam ya'rif tafsir al-qur'an subhanallah ma lan tafsir al-qur'ani da aiki don ka ɗauko tinkaho da larabcinka ka fara fassarawa ba tare da ka nemi sirrin yadda malamai suka yi ba alal haƙiƙa mutum wata ran zai faɗa mafaɗo masu balhazal ma'ana huwa na fahu wannan ma'anan ita ce wanda Allah ya kore shi subhanahu an nafsihi fi akhir surati baqara في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب لغوب وتعب يعني لغوب بيشافيهم ووهلا ثم أخبر سبحانه وتعالى في لبس من خلق جديد كو في لبس من خلق جديد khalqin jadid eh ثم أخبره سبحانه وأنهم كو eh nace annahu ko gaskiya ne thumma akhbara subhanahu annahum so jama'a kenan fi lafsin min khalqin jadid magana mata fi suna cikin rudani a sabon halitta su ba su ga na farkon can ba sai lalle mala'iku ma iyaka ne nan za ka ga imanin mala'iku da ya tara su a irin a hausa ce musu zan yi mutum in bashari zan halitta mutum ɗan adam wanda ba gashi ba su yi abin da suke ta ba ba ka a kawo mai sabon Allah kawai amma maganan yi zai yi ba sa shakka ya kwa kama yi ha ita da wannan mutum gashi jinsa ya tashi ya je ya dawo ya ci ya sha ya fi tsari shi to bai masa sujada su kai sujada to amma sai ga ɗan adam bayan ga misalin ta an ce za a sake dawo da mutum yace kai bayan ya zama ramim ko afa idza mitna wa kunna turaban wa idhaman aina fi khalqin eh? aina lamardudun to ba wannan ba wacce aya me ke cewa man yuhyil idama wa ya ramib kaga dan adana me mai wannan gaddama bai duba wancan afa aina bil khalqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد أي أنهم سوء سوء مشركين التبص عليهم إعادة الخلق داود حل تايا دوري مسوء كما أن الحقيقة أدا صدو بيد أكي تفرقو بس دوري مسوء جديدا خلقا جديدا ثم نبههم sa'an nan kai walle wannan aya tana magana ko sura tana magana dawo ruwa tashin alƙiyama ma'ana tashi a ruwan sanyi a bayyane la yazigu an illa hali thumma nabbahahum sannan Allah ta'ala ya ja hankalinsu alama huwa min a'azami ayati zuwa ga man a'azamu huwa huwa min azame shi wanda zai faɗa ɗin yana daga mafi girman ayoyi ƙudurati wa shawahidi rububiyyatihi da hujja akan aikace-aikacensa wa adillatil mi'adi wa huwa khalqul insani فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد شيني halittan ɗan adam halitto ɗan adam daga inda aka halitto shi na daga mafi girman hujja akan kaɗaituwar Allah tabaraka wa ta'ala wajen halitta wal mi'adi da sake dawo da halittar nan

a ce Allah ya shawara da mala'iku ba shawara yi ba ai Allah bai da ba shawara da kowa alu lima yuridu da shi da shawara demokuraɗiyya ce ta yi musu zafi hmm, kasan idan mutum ya riga ya ɓata kowane ganye ma sai ga kama abun nan ne ai ayan ba fiska Allah in yi shawara kaga shawara ana ya ce maka ba za a yi ba ana ce maka za a yi wannan ba shawara ne ba ina labari ya ba su ko ita sai ba su labari ga abin da yake so zai ga abin da zai su ma ba su yi musu ba ba ta suka ce mene a takaluku fiha man yafsidu fil ard wa ayyu dalilin awdahu amma dai mu abin da muke so mu tabbatar a wannan maganan ko abin da ke so tabbatarwa a yadda da tashin nan shi yadda da tashin nan alal haƙiƙa yana da tasiri a imani kila ko shi za mu tsaya ne mu tattauna domin daga inda mutum ya san za yi dawo a tambaye shi abin da ya a duniyar nan alal haƙiƙa zai gyara aikinsa mutum ya san abin da ya yi za a sake dawo da shi a ɗakko abin nan a ce ga abin da wane yi to ko zai tunanin saduwa da Allah kan haka don haka tashin kiyama yana daga cikin abubuwan da kan kara mutum imani duk inda hawa ta zo masa zai danne sauransa ya haƙura ya bi allah nan ko ya dage wa ayyu dalilin audahu min tarkibi hadhihi sura al'adamiyyati ra'aytu bi a'dha'iha wa qawa'imiha wa sifatiha وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات عجيب أيها هذا wani dalili ne ya fi bayyana irin wannan ginin ɗan adam ka duba yadda ka ɗaɗɗora shi tarki yadda aka rakkaba shi هذه صورة من ya. هذه الصورة الآدمية بأعضائها دا قباب وانتا قبا gaba abun a ce maka keke ne a kwankwance shi ɗaya bayan ɗaya da san sunan shi ba akwai kundu a tsakiya ko ga wayoyi wayoyin nan ga kaca a kwance wannan a kwance wannan a tara keke a sa maka shi a buhu aiki to dan adam gutsire sa ya fi haka in abin a ce maka ɗaye fata a sulluɗe nama a kwance jijiyoyin a hankali a haɓaɓɓalle gaɓaɓuwan a tara a wuri guda ɗaya kayi allah da iko yake أي هذه الصورة الآدمية بأعضاء هذه الأعضاء وقوائمها قائم ما قوائم ƙafafuwa da hannu shi ne ƙawa'i kafan gaba da ta bayan ga dabbobi ne a dan ada hannu da kafa ƙawa'i a kai to ƙawa'i mai cewa da wa ne ma daidai yake wadda ƙarfinta a azaiha wakuwa haku wasifatiha haka da kamanunta. ita gababuwan kenan a adamiya suran kai wa ma fi haminan lahami da abin da ke jikinta na nama ka dubi da nama na lullube kashe wal'azam can ciki ga kashin uruku ga wayoyin ciki haka suke kala-kala akwai wannan waya wannan asab wannan ɗaurewa take wannan waya abinci a rubu jijiyoyi wal asab warraba tsati da abubuwa kuma da suka ɗaɗɗaure kamar notuna ne wal manafis ga ƙofofi hmm? wanne ne baki hanci ido ma ƙofa ne a ciki ko kunne mafitan haya da mafitan fitsari wa'annan ƙofofi haka Allah ya kofo da su kowanne in ka ga ɗan jinjiri na da su ga ƙofofin gashi ta ko ɗan jinjiri na da su ba ka fi shi da komai ba sa ka ce wa nafsu bin nafsi sai za tsarin Allah ya gamu wanda duk kashe ɗan jinjiri shi ma kashe shi ba a yi Ɗan kudiya ce to za a ba da raƙumi ɗari a ɗan jinjiri wal'anati ga injuna kuma can ciki ko akwai mai narkar da abinci akwai mai nikan abincin akwai mai menene kaza kaza Allah ayyumin ta'udu ne mata laila ta so wal ulumu ga ilimi kuma inda a cikin kanka inda zaka tara wani abu ya zamani yanzu dai mutum ke ga ƙara gane kwakwalwa saboda wannan abun naku kwamfuta ko kuma wannan mai tattara ɗan ƙarami abai tattara karatu ya rike ko ɗan fici eh memory e ɗan kuci zaga ya tara labaran duniyar nan ya haɗa a ciki ya tara ciki akwai akwai akwai husuri akwai manshawi akwai waye akwai waye a wannan ɗan ƙaramin abu to na ɗan adam ya yake a wanne kwana yake a wanne kwana yake ya tarkato idan mutum ne aka ce maka wane sai ka tafi neman shi a ciki sai ga hoton shi ya zo maka da idan dunarsa da wani ga ce oh wani mai kama kara mai kama kara ce shifa shifa kana kallon shi ne a yi eh? kwakwala ta karbi shi wata ranku a ce maka wane ka neme shi a ciki ya bata kai ta neman shi kai ta neman shi malam ba za ka gaishe a ciki ba sai dai hakuri ya bata can wani lokacin kai sa ya dawo wani ko hoton shi aka kawo bai dawo a cikin ku ce wala ya riga ya fita kuma ka san shi duk inda ilimi ya ci gaba ƙara tabbatar da Allah gaskiya yake yi wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid wal ulum wal iradat ga manufofi yanzu kwana zaune da manufan shi tana kulle a ciki sana'at kullu zalika min nutfati ma'i duk wannan daga mani ne nutfa wani dan mani ne da aka kakaro shi da kyar da tsiya ba da tsiya ba da dai wahala aka samu shi kan gwarza duk kira aka samu na nan ya taho na nan ya taho dan kaɗan ya ɗigo ɗis shi kenan sandan shi kenan sai bar wala aiki da maimani matar da mijin kowa ka ya zuba ido illa wannan an ba ta ajiya je a je a dawo tun lokaci aka ɗauko aka turo mala'ika kan wannan mali yana kiwon shi yana hana abin da zai illanta shi can wani lokaci ya zama jini sanar yanzu an kai martaban yana jini ya juya ya zama tsoka ya sanar ce yanzu ya kai tsoka ya juya ya zama kashe ce yanzu ya zama ainihin kashe haɗa abin ce a sa masa daga na ya ɗauko takardar inda takarda kaddarawa ne a rubuta masa abu hudu arzikinsa a ainihin dan wuta ko dan aljanna abincinsa ajalinsa riskihi ajalihi ko washe ke yin ausa'idu duka fi riskihi wa ajali to haka wannan abu duka daga nan ne to yanzu wanda i wannan in yake wanda i mutu zai dawo da shi me wahala a wurin shi fa falau an safa al'abdu laktafa bi fikirati nafsihi واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته فلو أنصف العبد إن باوا زي آدلتي وكانسا wallahi laktafa iktafa bi fikrati nafsihi zai gano da tunanin kansa tunanin kanka kaɗai zai wadatar da kai shi isa ai masu tunanin suka ce kai ba a da bukatan turo manzo ma manzo ni an turo sa kawai ya halika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyana? bi fikrati nafsihi hmm? rabbi eh, ina ne walau an safa al a to ni babu amma la ya duro walau an safa abdur rabba kenan eh rabbahu an yanci da alida lattafa bi fikrati nafsi da da tunanin kanka ya isa wastadalla bi wujudi yayi hujja da samuwan Allah ba tunanin ta yake al'atharatu tadullu ila al-masih wal ba'aratu ta ala al-ba'ir ليل صادق وسماء ذات أبراج فلا يدل على صانع الحكيم بلا يدل muddin ka ga kashi akwai mai kashi muddin ka ga sawo mai sawo na kusa to saboda ka nan sama ga ƙasa ga ranar nan ga wane ne a ce ba su nuna Allah ba wannan kaɗai ya wadatar da mutum لاكتفى بفكرة نفسه واستدل بوجوده أي هجد سامور الله على جميع ما أخبرت به الرسل دكا أبن عن نباسك عباد الله بارد شيء لله وأسمائه آه وصفاته wannan kenan thumma akhbara subhanahu an halati an ihatati ilmihi bihi hatta alima وساوس نفسه ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإهادة وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق كيف Allah ka ba mu imani ku duba sannan Allah ta'ala ya ba shi labari ya ba wa ainihin eh, akhbar subhanahu ta an ihatata ilmi kewayewa iliminsa ilimin Allah ya zagaye mutum iliminsa ya zagaye mutum ilmihi bihi hatta alima wasawisa nafsahu yau Allah ya san sake ganzu zuciyarsa walaqad khalaqana al-insana ku walaqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kar ke waya ta wuce ke ba gaban ka ba ba bayan ka ba ba dama ba ba hagu ba can cikin zuciyanka abin da kake sakawa ko abin da yake sakawa Allah na sane da shi ai amrun fazi'un jiddan Allah ya san sake-saken da mutum ke yi akhbara subhanahu an ihatatin ilmihi bihi hatta alima wasawisa nafsahu ai wannan ya tun tsoron Allah a ce ka zo ka zauna a gaban mutum kana nufin wani mugun abu da shi an أخبر sannan ya ba da labarin kusancin Allah kusancin ilaihi بالعلم والإخبار وأن إليه من العلم وإلى الذي هو داخل وتنتج كنسر بالقلب والعلم العلمي من الإركاد الشمس وإن شمسك كما الله الله يأتي Allah na kusa da jijiyar mutum ya isa zai wahala Allah na ka sa yan zuciyar mutum zai iya iya aikata layi ko ba haka ba za a yi mutum da ne kun ga an fasa shi a ce ma a kullum ana sane da sakamako kuma ka wata ala wa kusa na iko iya fita mai da yake so zai samu kan wannan da a kirki shi wani kirki ba ko dawa muke ka yaran kawai ko shekul al'adu da kuma ko fata ilai malaikatina malakun mu kama قرأ فتح القرآن كرنت بلا نيكا وترشيك حتى ربنا أيضا rasulullahi amma zan jibril ani fa dullu alayhi yaqul idhi aqala fa kai qurbi zakuri mutalakki ai kusan ta ya ya wala fil alil luli aya ba nan cikin mutum wato ya lura da ta

أجرناه تبدل تلقيان والمذكور بتلقي تعدوا هذا ملائكة فلا حجة في الآية لهلول ولا مؤقتل lallai yan ba don an samu wannan gangaren ba inda aka gutsurowa wannan mutum aya sai dai tafa qurbul ilmi ne ko wal nasar ثم أخبر سبحانه أنه على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله tun dai maganan tashin can na alkiyama da kusancin nan da aka yi magana na Allah sani ilimin nan na Allah da kusancin Allah ko don ya kamata muna tafiya da su mu kuma haka can ya nuna mana tashin alkiyama ga hujjar da yi sannan ya nuna mana ilimin Allah ko inda har ya kewaye dukkan komai sannan ya nuna mana kusancin Allah Allah na kusan cikin jikin mutum ma babu wanda yake abin nan kuma ya fassara mana inda zai fidda mu daga yan hululiya ara alkalamu wa to na'am idan da ta to ga wani na uku idan aka sake sa masa a da hudu kai ko a yau ma kenan akhbara subhanahu annahu ala yaminihi wa shimalihi malakaini Allah ya ba da labari annahu malakaini akwai mala'iku biyu ala yaminihi wa shimalihi dama da hagu yaktubani a amalahu wa aqwalahu nan suna rubuta ayyukansa da maganganunsa wani ba bi a Kawale ya faɗakar da mu ana fakir ga maganganunmu kamar idan ana son ka sai a turo maka ka yi hattara da karatun da za ka yau an turo masu ji shi kenan ce ai ana nan ana je ka kuma abin ya yi tsanani dama an zo yau da an so ji ne za ka ce eh? to shi isa Allah ce mana ya faturo masu ji wani fi cancanta ka ji tsoro wallahi Allahu an turo ma masu ya ce kirikiri suna na ko baka ganin sa wannan fa sune shugaban boye shugabannin boye baka akwai daya a dama akwai daya inda duk zaka motsa za su dauka ba su hana ma aikata aikin su kawai su dauki rahoto tashi jama'a dole mu ji tsoron Allah wa nabba bi isa'il aqwal suna a maganganu wa kitabatiha suna rubutawa ala me ala kitabatil a'mali allati hiya aqallu an wa a'zamu atharan min al aqwali wa hiya ghayatul aqwali wa nihayatiha dan an kuma wa nabbahu bi isa'il aqwali wa kitabatiha ala kitabatil a'mali akan rubuta wannan akawalu ne bayan an rubuta ayyuka allati hiya aqal wanda su ne suke kada da aiki da kaulu wanne yawa kaulu bai fi yawa kai kaulu ya fi yawa ko kafin kai amalu da kai kaulu dari ba sawa ba hmm? tun da bakin nan inda ba bacci kaiwa hmm? ka tafi nan nyama nyama nyama kai nan nyama nyama nyama kai nan nyama nyama nyama kai nan nyama nyama nyama to ya ba da labarin ya rubuta ayyuka ko to kuma ya rubuta maganganu wanda ayyuka ba su kai kaulu ba wa kitabati ala kitabati al-amali a'malu allati hiya aqallu quran wa a'azamu asaran sai dai sun fita siri min al-aqwali da aiki da kaulu wanne fita siri aiki ya fita siri da aiki za a kawo mutum da shi duk da kaulu ma za a kawo amma aiki ya fita siri wahiyar gayatul aqwali dama aiki shine kororon maganganu daga maganganu ake aikatawa wani hayatiha kai lalle fa nan ibn ya gano ya leko abubuwa na dukka sai ka tara hankalinka kuma kowannen su yana da hatsari a gare mu kowannen wa'annan zai ba mu tsoron Allah ka tuna ana rubuta a amalu kamar yadda ake rubuta a kawalu alal ka mutum zai dan rage yi <coughs> isa abubuwa inda abun zasa shigaren mutum Allah hakika ganye sa'a inda rabo ya zama mala'ika mala'ika sai zama mala'ika to ka da ta tashin can ka san Allah ya san sage-sage ka san iliminsa ya zagaye ka to malam ya rage sannan gashi an turo maka masu rubutu masu sa ido banda sa ba sa ɗaya suke ba suna rubuta a amalu suna rubuta kawalu jama'a don Allah wanda wa'azi za a yi maka sama da wannan in aka gaya maka wannan in ka fahimta An gap wannan zai yi sai mutum ya zama ya karanta ƙorani da wa'ancan siffofi da aka yi magana ai dole ma ta tasiri da jikin mutum ثم أخبر ya القيامة الصغرى ها القيامة قيامتان يقول أنا آه، ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والإقام الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى ثم ذكر القيامة القائدة قولها سنن Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambato mana karama alkiyama akwai wata alkiyama karama tashi ita ce magagin mutuwa inna lil mauti la sakar akwai azaba aka ce a mutuwa haka annabi ba da labari wa annaha ita wannan mutuwa ko kiyama ta ji bil haƙƙi ta kan zo da gaskiya wa huwa liqa'uhu subhanahu shine saduwa da Allah wal qudumu alai wanda duk itafi ya mutu to an gabatar da shi wajen Allah wa aradu ruh alaihi za a kai masalam wanda daga nan an ɗauke ta yi ba sai an je da ita sama ba daga nan zai ba da umarni a kai ta inda za a kai ta wasawabu wal iqabu za a ba akwai lada akwai uquba tun daga lokacin tun da rawdatu min riyadil janna aw hufar min hufarin nar alladhi ta'ajjala laha qabla al-qiyamati wanda za a gabata mata kafin babban al-qiyama thumma dhakara al-qiyamati daga nan asura aka ci gaba da ambaton babban al-qiyam bi qawlihi wa nufikha fi sur dhalika yawmul wa'id aka hura kahu wannan rana ce wanda Allah ya alkawarin ta yi gargadinta wa'i ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود كذلك التي عصوا بها ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه فكيف يسوق لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار to sai mu ɗauko dai tun daga alkiyamatul kubra bayan an yi magana an hura ƙaho wannan rana ce ta gargadi rana ce ta tashin hankali allahumma sallimna fiha thumma akhbara an ahwalin na sannan Allah ya da labarin matsayoyin mutane hali kasan matsala matsayi-matsayi ne wani zai zo da kasa a shitatan za a ga jama'ar nan wani zai zo da kafa wani zai zo da abun hawa wani zai zo da kaya wani zai zo da gumi kaza wani zai samu kansa matsayi kaza fi hadal yau wa anna kullu ahadin ya'ti kowanne mutum zai zo wa Allah tabaraka wa ta'ala zalikal yau wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu akwai mai korawa yana kora shi ga mai shaida na shaida a kansa jami'ai ne guda biyu su za su gabatar da kai wa ma ya lamu junu da rabbika illa huwa haka za a zo wannan zai tuso mutum a gaba sai ya dangana da kai gaban Allah wancan kuma kila yana rungume da fayiloli ya ce ga aikinsa ga mutumin ga aikinsa malamun shiga uku za a gabatar da ni gaban Allah a haka haka za a gabatar da kai haka za a gabatar da ke ni dinnan ya za mu yi mutum ya zai yi ina dubara ranar ina dubara a wannan wurin aiki mai kyau shine dubara to ya kiwa ko mun ki ko mun kasa yi wa hada gairu shahadati wannan fa mai shaidan tunda sa'i shahid duka banda sauran shaidu wa hada gairu shahadati a jawari banda shaidan ga babuwa. wa gairu shahadati al-ardi banda shaidan kasa nawa biyu ko alati kana alaiha lahu wa alaihi ƙasa za ta yi masa shaida a gare shi za ta shaida a kansa kamar inda muke zaune a cikin masallacin nan masallacin nan zai mana shaida gobe kiyama muna nan wajen karfe goma sha in Allah ya karɓa za mu samu mizanin wannan a cikin littafinmu wa gairi shahadati rasulihi wal ban banda shaidan manzon Allah da shaidan mu'minai nawa ma kenan ne kai shaidun fa da yawa fa inna Allah subhanahu yastashhidu ala al-ibadi hafaza Allah zai nemi shaidan bayin nan da suke tsaro wal anbiya zai nemi shaidan annabawa wal amkinata zai nemi shaidan wurare allati amilu alaiha al-khaira wash-sharra inda suka yi alheri ko sharri wal junuda allati asawhu biha wanda suka saba masa da ita wala yahkumu bainahum bi mujarrad ilmihi Allah bai hukunci a tsakanin mutane wai da tsoron saninsa Allah bai hukunci da saninsa sai ya kafa mutum shida saboda tsaba adalci wa huwa adalul adilina Allah ne mafi duk wani mai adalci yin adalci wa ahkamul hakimina Allah shi ne mafi hukuncin masu hukunci wani haza saboda wannan da sauransu Allah ya ba da labari akbara nabiyahu yake faɗa wa sa annahu yahkumu bainan nasi mutai hukunci a tsakanin mutane bima a da abin da ya ji kaga annabawa kenan ko kai za ka yi hukunci tsakanin iyali za ka yi hukunci tsakanin yaya za ka yi hukunci tsakanin ɗalibai malanka ne dole fa aiki a ganka duk inda suka burkuta ka ɗage shari'an ka ce sai gobe in gagaji ka ne wuka ka ce dama da ganin ka kai mugu ne za ka yi mugunta a'a ya ewa ba shi yi ba ka yi shari'a da abun da ainihin da shaidu bi mujarradi bai kamata ta ya kuma bi mujarradi ilmihi min ghairi bayyinatin wala iqrarin imma bayyana wa imma madha iqrar iqrar ya hutar da bayyana ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه آه، كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصدر وإن لم يجع في الفعل ولا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة منه وشك فيه فإنه ainihin ja'ala ma yambagi an yakuna mabda'ul tazkirati wal yakini wa man sha'ahuma mabda'ul lil ghaflati wash-shakki na'am anzuru akhbara subhanahu nan dai Allah ya bada labari annal insana fi madha ghafala yana cikin shagala ai gafala nan tana rudan mu malam tana walar da mu ba don gafalan nan ba gaskiya da mun yi wani abu min haza shan allazi huwa haqiqun wanda wannan abun wannan abun yadda da tashin kiyaman nan ku kuma fa ilimin Allah kusancin Allah wannan da eh shaidun nan da suka da suke gasu nan barkatai wanda wannan abun haƙiƙun bi Allah yi gufala anhu ya waje kan mutum ya shagala da shaidun nan wa Allah ya zala ala zikirhi mutum kada ya gushe wajen tuna wannan wa balihi wa ƙala fi min hadha ku fi ina cikin shagala daga wannan walam ya anhu bai ce ya shagala daga gare shi ba a fi ce fi gafalatin anhu kama kala wa innahum lafi shakkin min humuri ainihin kama kala kamar yadda ce ne wa innahum su dinnan lafi shakkin muribin minhu suna shakka ta kokanto daga gare shi kaga walam kul fi shakkin fihi ba a shakkin minhu ya zo shakkin minhu waje a haza fil masdar wa illam ya je fil fi'li wala gafaltu minhu ba za ce na gafala daga gare shi ba gafaltu minhu wala shakaktu minhu ka an na gafalatahu ya zama kai ka ce gafalar na nasa wa shakkuhu ibtida'un minhu daga gare shi ne daga wannan ne farko a yana cikin gabalan yayi wata yana cikin wata zai kara wata fa huwa mabda'u ghaflatihi wa shakkihi wa hadha ablagu irin wannan ibaran ta fi kai mutuka min an yuqala fi ghaflatin anhu ko saka ce fi ghaflatin min hadha wa shakkin kuma ya kace shi kuma fihi فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة يا سنيا أبن ما تعتنا واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك ثم أخبر دقنا الله يساك بعد الأباري أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء الدم عن القلب فيستيقظ ويستيقظ وعن العين فتن فتنفته فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة نسبة كشف غطاء النوم عنه عند عند الانتباه عند الانتباه رأيت yanzu duk shagalar da ake ciki gobe kiyama za a farka za ka ga ga abu tarwal kamar yadda mai bacci kan tashi daga bacci lokacin da mutum bacci bai san inda yake ba amma sa na budewa sai gano ashe an tashi an bashi a cikin masallaci to haka gobe kiyama mutum zai farka dukkan shaidun can zai waye gari ya gansu shaidun can ثم أخبر أن قطاع القفلة ainihin marfin shagala ko mayafin shagala wadduhuli da shagala yukshafu anhu za a yaya shi gobe gobe shagalan nan da mai duk za ta kawo zalikal yau kama ya shifu gida unau yadda ake yaye ainihin marfin bacci mutum ya farka anil kal fa yastaqizu mutum ya farka wa anil aini fatan fatihu ido kuma ya bude فنسبه كشف هذا gida, kwatan kwacin ya yi wannan marfi anil abdi wannan marfi wanne na shagala ko inda mu'ayyana ta yayin da mutum je lahira nisbatu kashfi gita naumi kaman ya yi marfin bacci ne a ango inda inti ba yayin da ya farka al'amuru wa biha gobe ƙiyama mutum zai ga wa'annan shaidu zai fahimci wa'annan shaidu sarai ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرين به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله يقول لم لما يحضره هذا الذي كنت كنت وكلتني به في الدنيا قد حضرته وأعطيتك به هذا قول مجاهد وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله غادر عندي can ba bayan yi magana ba zai zo da mai korawa ku da mai shaida shine Allah ya bada labari wa'annan wanda suke tare da shi dinnan wanda tun duniya tun mutum yana mani suke tare da shi har zuwa aka gama dukkan komai kowanne mala'ika zai zai ba da rahotonsa mai korawa ya laga shi wanda ka ce kawo ma mai shaida wancan kwata ce ya Allah ga aikinsa da kace in tattara maganganunsa da ayyukansa da ayyukansa duk ga su ana mutum ya buri ثم أخبر سبحانه أن na ko ƙarininsa wanda aka haɗo su wa huwa alladhi qurina bihi fi dunya shine wanda aka hadu da shi a duniya min al malaika yaktubu amalahu wa kaunahu ya rubuta duk wani abin da ya aikata ya rubuta duk wani aini wannan masu shaidu ya kolo lamma ya zai faɗi wa Allah a gaban Allah yayin da ya kawo mutum ya ce hadha alladhi kunta wakkaltani bihi fi dunya qad hadartuhu wannan shine wanda ka ɗora min a duniya in zo da shi wa a taito bihi a ajiye mutum ya tsuru tsuru gaban Allah haza qawlu mujahid wa qala ibnu qutayba kusa da juna suke almana haza ma katabtuhu alai wannan shine rahoto na kansa wa asaituhu min qawlihi wa amalihi hadirun indi na zo da shi mutum sai ya kummace a duniyar nan da bai shagala ba sai dai yanzu duniya ana gidan shagala Ka gama mafarkin wancan malami ta ai daidai Luwan da aka ja aka gan shi bayan ya mutu ake ce masa malam yaya kake ce gaskiya muna gidan nadama ko kuma kuna gidan shagala <laughs> kuna gidan gafala mu a nan raka'a biyu da za ka yi a nan duniya ta fi mana duniya abinda abinda ke cikin ta fa'idanta سيدي dai والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين أي هذا الشخص الذي وكلت وكلت به وهذا عمله وهذا عمله أحصيته عليه فحينئذ يقال ألقاه في جهنم وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة الكيادمبا آه ثم أجري الوصل مجرى الوقف انظروا wal tahqiqu haqiqanin abin da Allah yake nufi da wannan aya ta suratul qaf an al aya ta tadammanu amrayn ayan nan ta hado abu biyu hada ai wannan mutum alladhi bihi ainihin wanda ka ɗora a zo da shi wa hada amaluhu wannan aikinsa ne alladhi asaituhu wannan na kirgo masa shi alaiki. fahina idan yuqalu a lokacin za ce alqiya fi jahannama ku jefa shi jahannama tunda munanan ayyuka da ce kawai wannan wala yuqamu lahu yawmal qiyamati wazara wa hadha imma an yakuna khitaban li wa shahid asun da su biyu ba alqiya mai kora wannan da mai shaida a ce to yanzu kun gama aikin ku wannan aikinsa wannan mutumin maza ku jefa shi a jahannama aw khitaban lil malakil muwakkali ko kuma wani mala'ika ne wanda an aje shi musamman ana kawo shi ko ana kawo ta aikinsa yi mata azaba bi azabihi wa in kana wahida za a ce alqiya ko da guda ɗaya ne larabawa na yin haka aka ce alqiya wa huwa madhhabun ma'rufun dariqa ce a luga sananniya min madhahibil arab fi khitabiha aw takuna al alifu ko dai alkiya wannan alif ta kasance mun an nuna taukidi la nasfa'an ku nasiya nuna ce ta taukidi kaga la nasfa'an kaga fataha ne faduwa kaga ita ce al-khafifa thumma ujri al-waslu majara al to duk ma dai komai ke akwai dai haka za a bi mutum dikin dikin dikin dikin isa na kan da na ga wani abu guda da ya ce kai mutumin duk da yakin gwamnatin bai ji tsoron Allah ba ba zai yi wannan bai da raba lahira kaga tunan da aka maka takarda ake musamman masu aiki a bangaren lolo din nan takardan ofan ka aje mitin na farko ka rubuta kowanne abu haka za ka tara shi mai yiwuwa in ka tashi sauka za a yi maka tonon siliri ce ran kaza na fara aiki mitin na farko ga abin da aka yi wane ne ya rubuta kaza wane ya kaza da aka haɗa aka tarkata aka ba wani iyaka abin da aka bani takarda ne kuma ga ta na aje da ita shi yasa za ka iske duk abin da za a ce ku rubuto ku rubuto in ma dai in ka ga an ki rubuta fala ko kuma shagala akwai shagala domin bahaushe ya ki rubuta maka shagala ce dai da gafala ba mugunta aka so yi ba shi kawai kuma yadda ya ce maka kaza kaza kaza na gaya maka kaza kaza kaza kaza na gaya maka kaza kaza a ka rubuto ina son a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ka tsaya ka kalla to shi kenan kaga wani kallafa maka bude fayil na wani abu da ya ka aji a ciki ka je ka sa a yi ko ka yadda ko baka yadda ba ko da baka yadda ba za a ce an taɓa rubuto yi kaza ba yi ba ka ce ai ba ku taɓa an ce mun taɓa a malam a duba da kyau hisa an ka rubuta ka kuma yi fotokofi maganin gaddama kana kawo masa shi kana kai foto kai mun taɓa rubuto maka rana kaza har ma in ka kata karce isayin isayin ka gani kana sai ne ka tura ta a wannan ne yake da suna akwatin akwatun akwatu mai wuta ka koma ka danna ti ya ka ɗauki original ka basu kai kun ka riƙe guda ɗaya gobe ka ce ka rubuto ai ba ai ba wace me isa baka na bahani ba a lokaci kaza da ai kaza ce da nabbaha haka kai ne dai baka abin nan ba la'alla ko ka manta gane ce da wani manta duk abin da kake sai a rubuta to muku za ka iske makaranta wannan ba za ka zo makaranta wai dai ka ce da Allah ba samu zuwa makaranta ba kai na ina ciwo ko kuma gudawa nake ta tai ina nan na kwance ba ai duk inda ka kai kai yanzu ba mutum ne gama gari ba ka wuce mutum gama gari da za a ce mahimmancin ka ya wuce mutum gama gari don haka nan ba za ka samu zuwa ba sai ka rubuta yanzu wai sai ka iske idan malami ba zai zo makaranta ba dai maka waya waje da Allah ku gaya wa ba Allah ba zan samu zuwa makaranta ba ina da wasu 'yan matsaloli kaza abin da ya na zo zan yi bayani ya sa ai haka ya sa duk da ba bi za mu yi ba a ce ka haifa shi kaza ka haifa shi kaza ka haifa shi kaza ka haifa shi kaza sai ki ce eh, mai haila kaga aka samu mai kyau na kirki sai a cire ka sai a sa wancan dole haka za a yi ba zai yiwu ba a ci gaba da tafiya wanda ba a ci riba da shi ba kafirta yi ba amma zai ajiye mana aiki za mu nemi wanda zai mana aiki yadda cancanta saboda ka tara yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kana tara ce to yanzu wannan ka samu wanda ya fi shi ka cire shi za a zauna da shi da lura zuwa ran da za a samu wanda ya cancanta ana samun wanda ya cancanta kawai za a ji aikin Allah ne in kamfanin ka na yayi shi ma dole haka za ka yi to saboda haka nan haka nan al'amura ana bin su dikin dikin ka dubi dai wannan yadda ake bi Allah kansa to ka gaina abinda malam Musa yake faɗi da su yadda ike sa ike bin dan adam dikin dikin mutum ga sai ya hatara don ya san ana bin shi kuma ma yana na mu yana fa bin mu yana fa bincike yana fa kaza kada fa ku ji da wai za fa ai hukunci ku fa nabbaha ku fa fadaka kada ku zo lahirar nan fa da laifi to kaga shi kamata mutum ya kula da shi da amma ba mitin ba kenan Allah ya yi mitin saboda ya gwamnati su a yi mitin shi ne ina jin wannan ayan yan gwamnati ce eh tun da to Allah kansa ya yi da ya ce a yi mitin ya za a mutum da ya zai zartar da abu <laughs> sai ya yi mitin tafsirin gobe gwamnati ne na jin wannan ko dole ne yan kwamiti ko malamin yan kwamiti ne shehin yan kwamiti ne don haka na Allah ma ina mitin an taɓa samun ai abu ba mitin hmm. sai a jibin amurkum to amma dai wannan kasan ana bin ka dikin dikin ya kamata duk abun da za a yi a rubuta duk abun da za a yi kai kuma ka tara ka tara ka tara ka tara kwatsam wata rana idan wani ita tashi samun ka ba za a taɓa binciken ka bai bayan ka shekara ashirin sai ka ji ana nema ina takarda kaza babu ina kaza babu ina kaza babu ashe ku gafalallu ne to hatta a takardan eh, me yake da su da eh, ko wani abokinmu ko makin ya gama ina gamawa da mai ce maka ga takardu ya kawo wa mai take da suna idarar intihanatu in ya kawo idarar intihanatu ga takardu ka karbi takardu ce ah. da littafinsa ya yi so ya ce ce isa ne kana yin sai ne shi kenan da ke takardun kai baka ka kirga haka sun yi eh to isa ne kana yin sai ne shi kenan gobe ka zo ka ce masa sun bata ce a na riga na baka yanzu sai duka kai musu jaraba kai kana dama kana yin sani zai kona komai ya dauki wancan takardu ya kona ya dauki wannan ya kona ya dauki wannan ya kona gobe ka ce ce wallahi an kuma kai ko ka kawo takardun ka sai ka shafa da kyau shi ma ba ka fara masa ka ka shafa da kyau na kawo ma takardu ya akai ka kawo ta aina ka bane shiga ga wannan sa hannun waye littafin sa ko yana nan za ka shekara ashirin ba ka raba shi da wani littafi to to amma iti ya to wani akan yi abu tun kafin ya girma tun yan kanana ƙananan abubuwa ana yin su kama da kaman ai dariya kaman ban dariya haka da wasa da dariya za ka saba da wa'annan ƙa'idoji ran da na gaske suka faru sai ka gaba ka sha wahala ba kuma sannan aka tashi koya ma ka'idojin da dama dama kana ɗanbi kana ɗanbi ran da na gaske suka zo sai su yi maka amfani bari mu bar wannan mu dora mu ji gaba muna da can lahira ah, thumma zakara sifatu hadha malqa sannan aka mana siffofin wannan wanda ake jefawa in ma mala'ikuncin can guda biyu in ma guda ɗaya ne fa zakara lahu sittu sifati man al-mulka ahaduha annahu kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi kaffarun bi dinihi wa tauhidihi wa asma'ihi wa sifatihi kaffarun bi rusulihi wa mala'ikatihi kaffarun bi kutubihi wa liqa'ihi hai haza aula an yulqa fi nari wannan mutum mai yawan kafircewa ni'imomin Allah ne bai godiya ga Allah shi kullum babu babu babu wa ga gashi mai yawan buturcewa dokokin Allah ne na biyu kaf a cikin na ɗaya kafarun bidinihi mai yawan kafircewa addininsa ne wa tauhidihi da kaɗaita Allah wa asma'ihi wa sifatihi kafarun biru rusulihi mai yawan buturcewa manzanninsa ne wa mala'ikatihi kafarun bi kutubihi wa kan أربعة أليس فوق ذلك بل أربعة نعم الله رسله آه قبله دينه رسله كتبه الثانية siffarsa ta biyu shi wannan ko wannan wacce za ta je jahannama din nan annahu mu'anidun lil haqqi me tawaye ne ga gaskiya yadda fa'uhu jahadan wa dan. yana tunkuɗe gaskiya don tsabar kan garewa da aborancewa a thalisatu min sifati hadal mulka annahu manna'un lil yana hana ayyuka alkhairi wa hadha ya'ummu man'ahu lil khairi alladhi huwa ihsanun ila nafsihi min at-ta'ati wal qurbi ila allahi والخير الذي هو إحسان إلى الناس فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق عجيب نرجو إلى هذا شيء وأي ملقى مناع للخير يا ɗabi'an mutane تكي سنة هنا aikin الخير hai sosai har addini mutane ke babun da ke samun mu tsakanin mu da abin daga yan umma ke faduwa wa hada ya wannan ya haɗau ainihin man uhulil khairi alladhi huwa ihsanu ila nafsihi hanawa kansa wanda yake alheri ne zuwa garansa min ta'ati ya hanawa kansa bautan Allah wal qurbi ila Allah da abubuwan da su kusanta shi zuwa ga Allah wal khairu ladhi huwa ihsanun ila nasi sannan mai hana alheri wanda yake shine kyautatawa zuwa ga mutane falaisa fihi khairul li nafsihi kaga bai da albarka a kansa wala li bani jinsihi kama huwa halu aktharun nasi mutanen da suka fi yawa kenan mutum zaka ga bai taimaki kansa ba balle i taimaki yan uwan shi mai hana wa'annan ne bai barin kansa ransa ma bai batta ta amfanin shi ba balle ya sarrafa ransa don taimakon halittar ba sai lallai yana da kuɗi ba ai taimako hanyoyin taimako da yawa wannan duk wanda irayu irin haka wannan wuta ce makomashi yulka fi jahannama au yulka fi nar arabi'u arabi'atu sifasa ta hudu أنه مع منئه الخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه فجب أمره نعم أنه من الملقى في النار مع منئه الخيرات بندحن عليه دائكي معتد ما معتد على الناس Hmm? mai ta'addanci na kan mutane yana ɓata su yana cutar da su a hannunsa yana cutar da su a dukiyoyinsu yana cutar da su yana cutar da su gashubin mutumin azzalumi ne mu'taddin alaihim biyadihi yana cutar da su da hannunsa wa lisanihi alkhamisu min sifati hadha almulqa annahu muribun yani ai sahibu raibatin mai shakka ne ka ko imani dama wanda ke shakka kahiri ne ku tunda ne cikin sharuɗan imani cikin sharuɗan la ilaha illallah al eh, ilmun ilmun yaqinun wa ikhlaq ilmu kabar ilmi ya samu wannan amma bai da yaqini wanda ku duk bai da yaqini bai shi musulunci ba ya karya daya السادسة الأخيرة أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه فيختصم هو وقرينه من الشيطان ويحيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطقاه وأضله فيقول كرينه لم يكن لي قوة أن أدله وأطقيه ولقد كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال إبليس لآل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا فالقرين هنا هو الشيطان يتسمان عند الله السادس وند راجي فاوتا maimakon can yana karinin gila mala'ika ko wanda mala'ikun guda biyu da sauka a shahidu wasa'iku ko ya zama wani mala'ika ne a gaban Allah na azaba to kuma ga magana na uku annahu ma'azalika zalika mushrikun billahi duk da wayancan laifukan mai shirka ne da Allah قد اتخذ مع الله إلها قد اتخذ إلها مع الله يا أوكي وني أبن بوتتا واتارد الله آخر يعبده ينا بوتانسا ويحبه ينا صيش ويغضب له ينا فشي سبودش أنا يغضب أنه ويرضى له ينا يرضى سبودش ويخالف باسمه ينا رنسوا دسولانسا ba don wannan rantsuwa wai mu ce kuɗi ne ko wannan gunki ba shi ne wanda ake soyayya saboda shi ba wanda ake fushi saboda shi hmm? wanda aka raba zumunci saboda shi to ba don an ce ya halifu bismihi ba yanzu abin da ya rage a fara rantsuwa da kuɗi wannan rantsuwa da su ba rantsuwa da kuɗi wayan zuru lahu yana yin alwashi gare shi wayuwa fihi yakan mara baya saboda shi wa yu'adi fihi yakan yi gaba a kansa fa yaqtasimu huwa wa qarinuhu to nan shi dinnan almulka za su yi rikici da shi da qarininsa min ash-shayatin wa yuhilu al-amra alayhi yace shedan ne yanzu mutum ya laifi a duniya mai kicewa cewa yara ƙanana ma za ka isi ka kama shi ya ɗaukan ba takalmi ka ce ya ya ka ɗauka min takalmi ce shaidan ne la shaidan ne malam ce ba wani shaidan kai ne shaidan ne eh? to ka kashe wannan magana duk abin da ya taso a ce maka shaidan shaidan shaidan ce kai ne shaidan ne ga dai sakamakon wanda zai ce shaidan ne ya ɓad da shi ya juya abu zuwa ga shaidan ya Allah shaidan ne Allah wa annahu huwa alladhi ataqahu shine wanda ya tsallakar da shi ya a adallahu fa ƙulu ƙarinu shi abokin nashi shaytan ne yace lam ya kulle kowatan an adillahu wa tagiyahu Allah ban da wani ƙarfin da zan iya ɓadda shi ko in halaka shi shi ya halaka da kansa Allah walakin kana fi dalalin ba'idin yana cikin bata dama nesa tara li nafsihi shi ya zaba wa kansa duk wanda ya cancanci Allah ka kai shi wuta kawai وآثره على الحق كما قال إبليس لأهل النار كما يد إبليس كيشوا يموت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم وما كان من سلطان لي عليكم بند ونئيكم أكمكم إلا أن دعوتكم kiran ku kawai nai fasta jabtul li an amsa min fala ni ku wa lumu anfusakum wa ala hadha fal qarin huna anan huwa shaytan huwa shaytanuhu yaqtasiman inda Allah wa qalat ta'ifatun wasu jama'a min al ulama suke cewa bal karinuhu ha huna huwa al malak فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطقى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه عجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب فيقول رغبت في الكتابة على ما عمل ولا أجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد ويقول الرب تعالى لا تقتسموا لدي وقد أخبر سبحانه عن اختسام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراض وأخبر عن اقتسام الناس بين يديه في سورة الزمر وأخبر عن اقتسام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد أمانا ملائكاني قالت طائفة وسجم أسكت بل قرينه ها هنا هو الملك قرين سأنا ملائكاني fayaddai alaihi sai shi mutumin nan ya yi ƙaran mala'ika annahu za ta alaihi ina zaman ƙarya za ta da shi ce ya Allah mala'ikan nan ya yi min ƙari fi ma katabahu alaihi wa daga wa annahu lam yaf'al dhalika kulli bai yi wannan abun duka ba wa annahu a'jalahu bil kitaba kuma ma mala'ika yayi maza ya rubuta an taubati bai jinkirta masa ba walam yumhilhu hatta ya tuba bai jinkirta masa ba haƙin da zai tuba ya san da yadda zai makala na mala'ika fa yaqulu al malak ma zittu fil kitabati ban ƙara ba a rubutu ya Allah ala ma amila wala a'jaltuhu an taubati ban gaggauto masa ba daga tuba na jikita masa walakin kana fi dalalin ba'id ya kasance da cikin bata ne mai nisa fa yaqulu rabbu ta'ala la taktasimu ladayya kada ku yi wani gaddama wurina shikenan magana kaga an sa full stop ta kare don haka nake cewa nan wurin mala'ika ne sai koma ya ɗauko ƙur'ani inda aka yi magana mu gaddama daban-daban farko dai wa kada akbar Allahu an iktisamil kuffari wa shayatin rikicin kahirai da shaidanu ya gabata yadda ya fi surati safat wal wa akhbara an iktisamin nasi ya kun ba mu labarin rikicin mutane bai na ya dai hefe suratul zumari in mutum da mutum da suratul zumari aka magana rikicin wa bara an iktisami maza an iktisami ahalin nari fiha fi suratul shu'ara wa suratul sa'ad kaga wannan sai da tattaro duka wuraren ƙura'anin gaba da yake cewa lallai nan mala'ika ne thumma akhbara subhanahu to shi ai ya saba kuma ga mu je wa shayatin bayna dai ka gane kada ke magana kanka saboda kana surori ne inda ka magana da kicin daban-daban rikicin aljanu da kai shaitan da kaza a wuri kaza ne rikicin mutane da mutane a sura kaza akai su ta zama rikicin kaza nan tsakanin mutane da mala'ika na'am an gama ai an gama hashu aram هذا تعيش طيب، ما أخبرني سبحانه هو كانت تعيش لكي مجي سبحانه هو الجنة كان هذا كانت الله الموفق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا